daidai da sha hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul fada'il littafin da ke bayani dangane da halaloli da darajoji na Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah maɗaukin sarki mai mafificiyar daraja dangane da duk wani halitta da ke doron duniya waɗannan bayanai suna ƙara ma imaninka ƙarfi muddin ka tsaya ka fahimce su domin za a ƙara amincewa da annabi da kuma nagartan saƙon da ya zo da shi allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu tashi babu masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi'an qad babin da ke bayani da cewa ba taba tambayan annabi wani abu da ɗai ba faƙala annabi ya ce la babu ba a tambayan annabi ya ce babu ko ba zan bayar ba in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in ya tuno ka fa ba shi barin sai ka zo manzo Allah zai ɗauka zai baka mun gano wannan da kyau ko in babu kuma zai ce ma zo ka ansa kowa ne je ya baka ko za a yi maka alkawari lokaci kaza kuma za a baka wannan abin da aka yi maka alkawarin shi wa kasratu ata'ihi wannan babi zai bayani dangane da yawan kyautar annabi jama'a ina son ku tsaya ku fahimci wannan al'amari da kyau farkon musulunci da ba abin manzon Allah bai ba kowa ba sai dai ma su suka bada aka yi musuluncin amma daga lokacin da addinin musulunci kuma al'amari ya burunƙasa aka samu to lokacin ne manzon Allah yake bayarwa don ku auna wani malami ko wani limami ko wani mai wa'azi da gwamnati irin na annabi dukkanin musulmin da ke rayuwa a duniya a wancan lokaci in za su fitar da zakka annabi su ya kawo ma duka idan wani zai wani kyautan bajinta manzan Allah zai kawo ma duk wata sadaka na ta tsawo'i manzan Allah yake kawo ma idan aka je aka samu fai'i manzan Allah yake ba idan aka samu ganima za a ware humusi za a ba annabi idan aka yi zaman yarjejeniya ga mutane irin abin da za su rika ɗiba suna badawa na jizya manzan Allah ke kawo ma duk abin da baka zato manzan Allah ke tara ma to shine sai manzan Allah ya ɗibi irin waɗannan kuɗi sai ya rika raba wa mutane sai wani ya ce dan menene har yanzu a matsayinka na limami a matsayinka na malami a matsayinka na mai wa'azi jagora baka ɗiban kuɗi kana bayarwa kuna ba da fai'i ne kuna ba da zakka ne kuna ba da sadaka ne kuna ba da kumusi ne a ina ake samu jizya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan aiki ya zama na gwamnati a lokacin da annabi yake gwamnati da abubakar da umar da usman da ali da waɗanda suka biyo bayansu to sun rika yin waɗannan al'amura sakamako akwai kuɗin a hannu jama'a muna gane wannan da kyau ku shi sa kakku rika hada ababe guda biyu masu karo da juna man ja'ala babaini baban wahida faqad qasa qiyasan